بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na risala wanda muna cikin sifatul amali fi salawatul maghruba muna shahi na 81 a cikin wannan mai madarar bugu mun kwana cikin abin da yake magana akan siffanta yadda za a sallah mun kare magana ta alƙunuti sai kuma ci gaba malam ya ce sun matafa'alu fi su dudi wani dunu su kama ta kallama mina na wasu sannan kuma kai baligi masallaci ka aikata cikin sujuda da zama kamar yadda ya gabata na daga sifar da an ka ambata fa'iza da lafta in ka zauna ba da ta yi ni bayan sajadu guda biyu sai zama ka zauna daga raka'a ta biyu don kai tahiya na sabta sai ka kafa na ƙafa ka ta dama mana dubbigin tana tsaye tsunta na ƙasa wa buɗu buɗula asabiha cikin manyan haruttanta ya tsinta ilar al'adu zuwa ƙasa ya zama ta yi tsaye amma ya tsin ƙasa suke wasanaitar yusura sai ka tankwara hagu hagu tankwara ta za ka yi wa'abdaita sai ka hida. bi aliyatika da duwan yakka ila al-ardi zuwa ƙasa amma wala taqud ala rijlika sura kada ka zauna da kawo ka hagu don haka wannan abin da ake magana kenan magana haka wa in shi ita in kaso kuma hanaita sai ka tankwara alimna dama fin tisabiha a cikin kafata waje waja'alta sai ka sanya jamba cikin bahamiha babban harkarta ilal arzi zuwa ƙasa in ka yi haka fa wasu duka ya halatta wannan idan mutum yanzu yanki ana sallah idan ya karanci abin da ake ce shari'a yana iya gane zaman farko yana iya gane na ƙarshe muna tare da kuwa sun matata shahadu bayan ka yi haka sannan daga kuma ka yi tafiya to ita tahiyar nan wata shahudu tahiya lambinta wanda an ka zaɓa inda na ma'ashin malikiya mun zaɓi tafiya wadda na umar ya zazzaɓa cikin tahiyoyin da aka gaba gare abinda za ka fara da shi ka ce a tahiyatu mene ne tahiyatu Hafsawa suna cewa gaisa gaisuwa jam'in gaisuwa wato anan lahuzzan da ke gwada mulki ya cancanta ga Allah shine tafiyatu gaisuwa ta tabbata lillahi ga Allah azzakiyatu wato ibadodi jam'i na da'a waɗanda an masu da tsuwa ayyuka na kwarai su ne zakiya sun tabbata lillahi ga Allah a ɗayi ba kalmomi waɗanda an masu daɗin waɗi da masu daɗin ji sun tabbata lillahi ga Allah a ɗayi ba su salawatu lillahi daɗaɗen salatoti wato salloli guda biyar sun tabbata ga ubangijin mulkin sarki assalamu alaika sai ka ce aminci tabbata gare ka ya kai annabi muhammadu ayyuhan nabi ya kai annabi rahmatullah jin kan Allah barakatu da albarkokinsa to tabbata gare ka assalamu alaina aminci ya tabbata gare mu wa ala ibadillah bisa ga bayan Allah as-salihi na malagartan bayi don haka anan ana magana akan mumini na mutane da mumini na aljami da mumini na mala'iku don haka aka ce tahiya ba ta kammala sai an samu insi an samu jinni an samu malaki don haka assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina muna tare da kowa ashhadu ina shaidar ma'ana ina tabbatarwa Allah ilaha illallah ba wani abin bauta sai Allah wahadahu Allah shi shi kaɗai shi la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya cikin ayyukansa da kuma ɗayan tashi wajen ibada wa ashhadu ina shaidar da ma'ana ina tabbatar da anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah na wa rasuluhu manzon ina shaida wannan don haka a in ka zo da wannan to fa in sallamta in ka sallama ba da haza bayan wannan tashidi kabba sauran jimloli na baya shi mala abin da yake faɗa in dai ka sallama bayan haka a aka wannan ya ishinka kowa bai cewa ga wani abu da ya samu sallarka kuma wannan mata ziduhu in shi ita amma akwai abin da kake ƙara shi in kasu ashadu wa ashadu ina shaidar da annan lafi ja'a bihi muhammadun haƙƙo lallai ina tabbatar da abin da annabi muhammadu ya zo da shi gaskiya na tabbatar ta kuma ina shaidar da wa ashhadu ina shaidar da wa annal jannata haqqo aljanna gaskiya ta ina shaidar da wa annan lara haqqo lallai wata gaskiya ta wannan ruwar jannatu haqqa hulika darai da za'ilin da imi washaka ina tabbata wuta gaskiya ta da wuta da aljanna mahaluka ta ni ala yanzu magana da muka yi an tare da suna nan wa anna sa'ata atitu Larai wa fiha ina shaida cewa sa'a alkiyama mai zakuwa ta babu kokanto cikin sa mu'annar laha ya ba su man firƙo ina shaidar da lalle ubangiji yana tayar da duk wanda a cikin kamar kabaruka duk wanda a cikin kabari allah zai tayar da shi don a gita mai sayar allah ta hayar da mu sannan kuma sai ka ci gaba da cewa allahumma ya allahu salli ala muhammadin allah ka yi tsira a kan muhammadin wa ala ali muhammadin sai tsira kan ala ali wa warham muhammadan ka ji kan alai muhammadu wa ala muhammadin da ala alai muhammadu wa barik ala muhammadin yi albarka a alibin muhammadu wa ala ali muhammadin yi albarka akan ala alai muhammadu kama sallaita kamar da kai tsira wa rahimta kai jinkai wa barakta kai albarka ala ibrahima bisa ga annabi ibrahima wa ala ali ibrahima ga ala ali ibrahima fil alamin kiza dake innaka hamidum majid Allah kai yababbe kake kuma mai baiwa to cikin ƙari da za ka za a yi wannan salati kuma Allah musalli ya Allah kai tsira ala mala'ikatika duk ga mala'ikunka wal muqarrabin na kusantanka Allah kai tsira gare su wa ala anbiya'ika Allah kai tsira akan annabawanka wal na manzanni wa ala ahli da'atika Allah kai tsira ga mutanen da a gare ka azumi ne duka a nan wa'ala a halila a cika a jama'ina su ne wani sun ka tsaya ga abin da ya waje makansu na haƙoƙon ubangiji da haƙoƙon bayan Allah don haka a imamu turmizi rahimahullah abin da yake cewa wanda duke muradi ya samu kai na cikin irin wannan addu'a bayan Allah ta zangare shi dare da rana to ne kun abdan salihan ya zama bawa malagarci in ba haka ba to an haramta mai wannan fadala duk wanda ya ɗauki kai ne bai zama bawa malagarci ba to wannan fadala an haramta mai ita Allah ya za ka ci gabar da cewa Allahumma ihilli Allah gafarta mini wani walidayya Allah gawarta mahaifana muminai wani ayin matina Allah gawarta ma malamanmu a imma al'a'immatu fi dini a halin fiƙi wa dini su ne a imma kuma ulama Allah ka gafarta musu wale man sabaqana bil imani Allah ka gafarta musu ka ga bil imani sune sabon manzon Allah magafirata azman kuma gafara yanki domin daga sifar gafara ta zama yanke gabawa sai ka ci gaba da al'ummar cikin sallah baka sallama ba اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك الله إنا روقانك قدك على خير وأن النبي محمد النبي خير روكيك أنصونا الدعاء تترد إتعامل تا أريد به الخصوص كاتي اللهم إني أسألك من كل خير sa'alaka minhu muhammad nabika ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wanda Allah ya ba shafa'atul uzma hal ita baka kai ma ka ceci wasu shafa'atul uzma a amuta sakin bihi sallallahu alaihi wasallam la yusharikuhu ghayruhu fiha wannan kam ba ta ciki ba ita ɗaya ba min kulli maktasa bihi min kulli maktusa bihi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to bai shiga cikin wa addu'a muna tare da kowa don ka ce Allahumma inni as'aluka min kulli khairi ko ba gani ba sa'alaka minhu ma bi sallallahu nabiyika da ya roƙe ka annabinka a wannan kul juz'iyya ce wa a'udhu bika min kulli shar ina neman tsari gare ka ya Allah da duka muwa isti'azaka min Muhammadu nabiyika wanda annabi Muhammadu ya nemi tsari gare ka da shi duk abin da abbai da kyau yana son ka tsare ni daga gare shi kamar yanzu ka annabi Muhammadu ya roƙe ka tsare shi muna tare da kowa Allah ba gafir na. Allah ka gafarta gare gani na daga laihuka ma ma na ko abin da muka gabata laihuka ma kalla da abin da muka jinkirta na da'a da muka jinkiri mu Allah ka gafarta mu wa ma a tsaron lada abin da muka asirta mun ɓoye shi na sabon Allah ban bari talikai sun ka gani ba Allah kai ɗai ka sani ce Allah su turta mu wa ma alanna da abinda muka bayyana abinda muka bayyana ga talikai na saba maka Allah ta gafarta muna hmm. wa ma an bihi minna da abinda kai ɗaya kai yi sani shi gare mu mina na abinda ya ku gani muna jahilai da hukuncinsa ko abinda mun kai da gangan Allah ka yashi mu hmm. ya ubangiji rabbana atina fid dunya hasana Allah ka babu duniya mu kyautawa menene hasana cikin duniya kyautawa, tsayuwa da lahiya da sauƙaƙa ma da salabin hanyar shari'a da daidaitatta shi ne fi duniya fakan wabil akhirati hasana Allah ka ba mu hasana lana alkiyama menene hasana lana alkiyama shine duk abin da ka dauko da duniya ka tare shi a ruwa ka Allah ka ruwa mu wa qina azaban nar Allah ka kyashe azaban wuta Allah ka sanya mu da wuta ka sanya mu wata kariya ba wata kariya ko in ban da tuhaka a tuwa ma asiri wa a'udhu bika min fitnatil ma'aya Allah muna neman ina neman tsari gare ka daga hitinan nan ta mahaya Ni ne hitinan mahaya fitnatul mahaya mutum na kallon sabon Allah amma ya kasa bari to Allah ya kashe wal Allah ka tsare ba azaban mutuwa hijratul mamat menene wal iyaz billah A tabdil inda da ikhtilaf sai wakati mutum ya yi kusa sai ya juya Allah ka kyashe wa min bidantil qabri muna neman tsare gare ka ya ubangiji ka tana kabari menene jira kabari shine rashin ba da amsa da tabbata wurin tambaya Allah ya shi wa min fitan da masih dajjal Allah muna neman tsare gare ka daga hitinan nan ta masih dajjal ita ce hitinatul uzma domin zai kira rububiyya arzuka na biyarsa ga ruwa ga abinci ga wurin hutawa amma can inda daidai take ga tsanani to sai ka biyo nan inda da wurin hutawa da ruwan nan da taimaka da sauransu ومن تبعه كفر Allah tsare wanda da bi shi ya kafirta kuma zai zauna yana hitinan mutane cikin duniya kwana arba'in yana ɗi yana biyar da ni'ima ga ta nan biyar shi bayan Allah malagartan bayan suna kira mutane suna kakku bita wuta ruwan nan da ni'iman nan hota ta su ko annabi suna cewa wasallam a kai Allah kutu tumuta Allah tsare mu wa mai hitansa al yadda ad wa mai azabin nar Allah muna roƙonka ka kyashe mu ka tsare mu daga azabu wuta wasu ilmasir da mummunan makoma mutum sai ya yi kusa komawa wurin ubangiji sai ya samu mummunan sakamakon koma Allah tsare assalamu alaika ayyuhan nabi aminci ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi da rahma ubangiji wa barakatuhu da albarkatun ubangiji assalamu alaina aminci tabbata gari wa ala ibadillahi salihin bisa ga bayan Allah malakatan bai an samu insi an samu jinni an samu malaki muna tare da kuwa to tun can da muke sai na sun mata kulu assalamu alaikum sallah ta kammala mujibu yake ta salimatun wahidatu sallama guda an yi mini kojan dama ka yi sallama guda amma dama gare ka mi an ta kasidu biha ƙubalata wajen hika kana nuni da ita gaba ga huskarka wata ta yamal kuma kana daman sa da ra'asika da kanka kalina kaɗan sai sai a tsara abin nan kai sai a nan dama ta shi kaɗan na hmm. in ka yi haka sai ka ce assalamu alaikum mun gane wannan haka za ya ba'alul imamu warra julu wahadahu haka liman ke aikatawa da namijin da ke sallah shi ɗai domin siffar sallama ta saba gwargwadon saba wa masu sallah wannan ita sallaba liman ina sallama guda assalamu alaikum liman kenan wa ammar mamu amma mabi mamu wanda a bayan liman wa yusallimu wahidatan yana sallama guda ta ya manu biha lilan? yana damantawa da ita kaɗan inda ma ya sallama a cikin sai ce assalamu alaikum wai raddu ukura ya mai da ta daban alal imam akan liman yi wannan guda ya dan damanta sannan kuma ya mai da guda wajen liman assalamu alaikum mata da kuwa Ubalata wa shiri biha ilai yana nuni da liman da kai ne da baki ne assalamu alaikum wa yarad ala man kana sallama alaihi ala yasari ya ko wanda tibi ko wani mutum wanda yake sallah kusa gari ya sallama mai to shi in ya sallama ga mafi ne ya sallama ga liman sai ya sallama hagu ga wannan da sallama da shi nau kenan to sallama mai sallama guda kenan mamun liman mai sallama guda amma liman mai sallama biyu to mamun liman mai sallama biyu sallama biyu suka yi awa liman a yi dama a yabu amma akwai wani kuskure da wasu ka yi liman na sallama guda amma su sai ce duba su a'a lima ya ce assalamu alaikum to shi kusa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wasu ka jahili a'a iya sallama guda sai ka ce assalamu alaikum mun gani ko assalamu alaikum assalamu alaikum uku za ka yi uku za ka yi ka gani shi an kaga ka ko ta mutum muna tare wa illa lam kun sallama alaihi ahadu amma mai sallah bayan liman mamu in bai da wani da ya sallama gare hagu to lam yurdu ala ya sahi shay in ya sallama hagu da dama gare shi ya sallama gaba ga liman nan sai ta baki ne don babu wani wanda ya fashi aiki muna tare da kuwa to haka aka yi in neman na sallama biyu in kana ba gari kai sallama ne in neman na sallama guda in kana ba gari kai sallama uku ya akwai wani hutun hagu gare ka shi a tsari na shari'a ba tsarin kai da kake gani ba kai don kana jin wasu masallata bayan neman in neman ya sallama ka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum shi musaka karatu aka zuwa ayi ba shirme aka yi ba kuma wani sai ka gani a waya gane ashe bai gane ko ba kunkura Allah sauƙi wa yaj'alu yadayhi masallaci yana sanya hannuwa ne fi tashahhudi a cikin tahiyyarsa Allah fa hibai a cikin dan akan ce ne in mutum ya zauna ana zaman tahiya bai aje hannuwa ne kasa bai aza su ga gwiwa ga cinya aka azawa to in ya aza ga cinya shi a wa ya kadu a sabi a yadda himimla duk ya tsure na hagu duk shi damke su haka amma wayar su ne mika eh? wa ya kadiru a sabi a yadda himimla ya damƙe hannuwa ya tsune na dama na ku an ka ce ko a'a ba na hagu muku wayar su da sai ya miƙa sababata wagga da aka zagi da ita yatsa manuniya wadda aka zagi da ita wayar shiri da ha yana nuni da ita kamar ya tsinkai shi dan yana sai ya dogare shi waɗanda saba harfaha ila wacihi nan ya kafa zuwa ga hustafi muna tare da kuwa waktilifa malamai sun daɗa junan su sani muna tare da kuwa so malamai malamai ya kashe ku fi ta harika a cikin motsa da ita su waɗanda mai malamai na ba wa irin malamanku na ba ɗan ƙasu cewa ana motsa ta kuma abu sami ya ce shi abu ne ba haka ɗaya aka miƙe ta aishu ba shi ɗan ƙasu cewa a yi haka muna tare da kuwa wabtu da zai ta baƙila ya ata ƙindi bi ni ha annallaha ilahu wahid an ce abin muradi da ishara da ita Allah abin bauta na guda haka nan manyan malamai kai in mai kira sallah ce ashhadu an la ilaha illallah sai su haka ashhadu an la ilaha illallah sai su daga yaka ba wani abin da ake muka in ba Allah ba a shiyar abubakar gabi da ba'i Allah ji kai ne da lare ya ce ashadu Allah ilaha illa sai ya haka ko kai ka magana ka kaga tashiri zai daga hannu ya kafe Allah ya taimake wa ya ta'awwalu kun gani shi amma kuma an koma fassara uduri man yi harrifuwa wanda ke mutsa ta Allah matsama'atun gudun gumata ni shaidani ga shaidan gwanma wai in an ka in mutu ya Allah hannuwa ne ya yi haka hamsin da ko? ko ga hamsin da a aka rubuta hamsin da zero ko to aka rubuta uku hamsin da uku koko suna gana na aka yi hamsin da uku to shi shaidan sai ya ɗauki wani gwamina an ka ajiye ana jiran shekaru a ratsa mai ga kai sai shi yi nesa wa ahsin kuma an zaci tawilin wani kudurin wata fassara na zalika wannan an yaskura bi zalika min amru salati ma yamna'u insha Allah an tahu kuma an ɗauki wannan ya tunatar ga al'amarin sallah abin da ke hana mutum rafkanuwa fiya a cikinta wa shuguli da shugul an sagul sagul sun ji bagalgali yana ta sagul suna sagul ne ta shi sagul wato da da wani shagaltuwa na wani aiki a ciki a nan iya yaka yawa kai ne kariya domin ba a jawo rankarwa da gangan amma in ana sallah rankarwa ta taho to kuma sallar nan ana tsammanin Allah shi karbe ta wa man a'ara tarikan lijam lam tuzi wa fa'ilan li shar ijamuhu min sabi hayr al haqi wa sabi huwa al haqi don haka yayi magana cewa salatu man qad jibra khairun min سبعين لا تهوى بها فالسبب فالسبب ما لأنها ترجم للشيطان وانتدى في هذه الرحمن ومن قال ذلك للجبري لجدره وهو فائل للشيء إما في جبري يسامي قصر الله أنك أم لي أبوه بعد يأتي بريم بتعي وتا تقول يا وتا أيوة ما أصل كما يا آيك أيوة تشرني ويرسل يده لسرعه lokacin da ya damƙe ya tsotsi ne waɗanga ya yi hamsin da uku yana nuni da ita to sai ya buɗa yatsun farutta ne na hagu a zafahin hil aifai bisa ga cinya ta ta hagu wala yi halittu amma bai motsa da ita wala ya shiri da bai bai nuni da ita da dama dai aka yi wayo babu zikiru mun ƙara wannan ko an so zikiri da isir salawa ta ƙarshen salloli idan duk sallah an kai an haga masu ana son a yi zikiri ƙarshen sallar ne mun gane karatun ga in an haga masallah ana son a yi zikiri ƙarshen sallah ta fadila domin a ah, wani mutum na ya zo bayan ya gama sallar farilla sai ya sai miƙi shi na hila sai na umar na kusa gare sai ɗaya sarƙi hannu ne sai ya jawo shi kin zamna ka yi zikiri wanda fara hila ɗan haɗa da ke hajjiyar lafi'an eh. muna ta da kuwa an ce ko da sai na umar ya haka nan kusa ga manzon Allah na sai manzon Allah ce a sabta yabna kadda asaba Allah bika yace dan ci dan hada da kai daidai wai kaga gani mutum yanzu ya ga masalla sai kaga ya maza maza ya hita da masallaci ina zaka ya an ka so ga masallaci an kai sallah mutum hamsin in Allah su kana ganin mutum bai sun tafi hmm. to ko da ne bai yi da yawa ba isa biyu Allah salatu salatina ya tafi ga Allah talatin da uku wa ya hamadu Allah ya gode ma Allah salatu salatina talatin da uku wa ya kabiru Allah salatu salatina ya Kabiru ga ubangin salatu talatin da uku wa ya khatimu mi'ata ya cika ɗari bi la ilaha illa illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir to wani ko wannan bai yi da nan zamne bale shi wani abu to a ya ƙare wannan to ga sallar magariba da sallar asuba ana son wanda ya ƙare su ƙarshen su bayan yawon ga tasbihi ya karanta ayatul kursi ya karanta suratul ikhlas ka uku ma'um mu'awudataini أخرى إن شاء الله ya كاريا kariya وينتهب بإذن الصلاة الصبح التمادي بالذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قل طلوعها يتملى واجبين يتولد إيه، بواجبين muna tare da kuwa? eh ba wajibi na ba amma jama'ar Allah ya mutu ya samu tibi ya samu aka azabi girki gida ne aka dafa mai abinci mai daki ne ta wanke shinkafa ta satar dafa ta tuke don Allah miyan nan da za a yi ana son a sa wani abin da ka sa miya ta yi dafa ko ba su to kaka ce an ce ai ba wajibi na ba amma kana son ka ci tuwo haka nan da miya sallama babu nama babu kihi babu tsuntsu a shekai na ana son a gyara abu to shi na aka magana? muna tare da ku shi aka ganewa ko ba shi aka gane ba to a nan, wannan da aka magana har kusa da kullowa rana in ya ƙare an ce ba wajibi na ba ɗan rana ta ɓullo an ka samu shuruki akwai raka'o'i guda biyu da aka yi bayan shuruki rana ta ɓullo. ana son a yi raka'o'i guda biyu domin akwai keto alhijiri akwai shuruki sannan akwai wakacin buha to in mutu ya wannan abin nan ya ƙari shuruƙi ya yi raka ado an ci ya zan kamar wanda ya yi hajji cikakke amma abin da malamai suka ce an yi son a yi sallan nan da alwala su bane in dai ba wani aiki a gare ka bayan gama sallar wanda ka sadu da ka kila akwai wani darasi wanda za ka ɗanɗa ka daga nan ka sai gaba ka yi shi ko cikin gidanka ko bakin kowar gida ko wani wuri da sauransu ko kuma akwai wani aje da an kai bayan an gama sallar to ana son mutum ya zauna na hau wakacin da ya raka wani guda biyu sannan shi ta masallaci Allah ya gani da hmm? alhamdulillah wayar ka'u alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramaka Allah Allah ya saka mana ala akari sanin gabatar da kuma sai na ayyukan da yin magana ka hana su magana su ba shi ba hana taimakon da kace ke ta dinga Eh. a cikin sallah haba yi su haba yi yesu Allah karantawa a kai karantawa a kai ba sai an masara ba a aka makalla wajen dabbobi aka A'a wanda liman ya yi da shi haka nan. In liman ya sallama guda, ladan shi sallama guda bayyane shi sallama ta gaba ga liman da ta masuwa ga wanda an gure ba bayyane ba hmm. in yi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum shi ma ladan shi haka nan a to a zan yi alfili shi ma ga wanda a yi a kan mutum na wani da na rukun yau yau mutum da ba a cikin musulunci haram ya fito haka masallawa na idan mutum ba musulmi da mana ya gaba da shi kamar kafiri a kana ya kaurace mai ga abin da ya nuna shi wanda bai da kyau kafirci a bai da kyau amma kuma in ka cikin kai gawa da kafiri kuwa a kira ne ka duba ganin shi an yi an yaƙiya ko ku a'a na tsina kayan sai ka ɗauke mai kai wacce kai haka hm? waɗansu da nan lashi aka maka lawa sai tambaya ta karshe mai tambaya yana cewa idan mutum ya zo zai musulunta eh. yana da kyau a bincike su ko ko za a bayan kalmar shahada kawai sai an ba shi kalmar shahada sannan a bincike kakayen ku don kada mutum ya koma matsayi nai akar maka lawa da ya saka wa da aina da ya saboda saboda